بسم الله الرحمن الرحيم مجلس منا أكو شلتاف تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب منا بياني أكن تعريف أهمية الأدب في حياة طالب العلم شيخ يقول الشيخ محمد بن محمد حسين يعقوب حفظه الله مالني صاحب المدرسة الربانية الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله هنا شيوه وكان الأدب هو المقياس الذي يقاس به الناس عند سلفنا الصالح وكان الأدب لدبي يا كسنشي هو المقياس الذي يقاس به الناس شيني معون بحكي عون متاني دشي عند سلفنا الصالح أوجه مزرعة منجر مجباتهم sun kasance abin da suke yake burge su ga mutum shine ladabinsa idan ya zama yana da ladabi kana zarifan to sai su zama shi ne zai burge su fa'iza lam yi wasu hajiyar rajuli ilmahu idan tsarin rayuwar mutum bai yi daidai da iliminsa ba tara kogu sai su kyale shi wani ba zuhu sai su wajen da shi su kyale shi na tarin ilimi amma kuma da aikin ashe da shi ake yi cin waɗanda ake ce musu da sani ga shagala falaisa ilmu an kasratul ma'arifi ai ilimi ba yawan ba tara sani bane a ce ga sani kala kala al-ma'arif jami'i na ma'arifa a ce ka san abu ka san abu ka san abu amma kuma aikin mutum kare ba zai ci ba ba mai cewa akalla shakiruhu wa kasura shakuhu masu kuka da shi sun yawa fiye da masu yabansa ka san mutum shi la ya khulul an shaki ko ya khulu man zallazi tughda sajayahu kulluha kafa al-mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu wane ne za ka ci ɗabi'unsa sun yi duka ɗari bisa ɗari komai nashi yayi babu kawai ya isa mutum daraja a ce yayin iya gano matsalolinsa sai a ce yana fa da matsala wace matsalar ta kaza ce da kaza da kaza wannan ita ce ka'ida ta muwazana bainar hasanat wa sayyi'at wanda wasu a wannan zamanin suke cewa ba ta kawai idan mutum an gane shi shi kaza ne yayi abu kaza kawai a baje shi abu shi kenan a rabu da shi ba su da muwazana ba su muwazana bainar hasanat wa sayyi'at wanne yafi idan babu almuwazanatu baina hasanatil mar'i wa sayyi'atihi baina mahasinihi wa masawihi to waje zai tsira in ce ba za a riƙa auna wani a auna a da kyawawan halayensu da miyagun halayensu waɗanne suka fitar? a ce ba za a yi wannan muwazanar ba me kake so a yi waye zai tsira akwai bata malaman hadisi in suka tashi za su ba da tarihinsu za ka ji sun faɗi wasu abubuwa marasa kyau a game da halayensu amma kuma duk da haka malamai sai suke ana karɓar hadisin su saboda sun sha a bangare kaza sun sha a bangare kaza akwai babban malamin hadisi ban taɓa faɗin sunan shi wata rana taɓa baku labarinsa yanzu ma ba zan faɗi sunansa ba baya halarta salatul jama'a ce aka tambaye shi aka ce me yasa ba ka halartar salatul jama'a ya ce ha baya za a rika zuwa in yi sahu da kawai da talakawa kawai suna ɗoyi suna wari mutum ya zo bai yi wanka ba ya zo kuma ya zauna ya ya zauna kusa shi baya a gidan shi yake sallah bi shi latin jama'a har yake da wata magana Imam Zahabi ya rawaito ta cikin Mizan al a da kuma Sirru Alamin Nubala yake cewa la a muru'atul mar'i hatta tuka zuwar jama'a ce mutuncin mutum ba zai ci ba har shi mutum ba zai zaune mutunci ba fiye ya zuwa talatin jama'a in kana son mutuncin kai tabbata sai ka daina halarta salatul jama'a ce malam az-zahabi rahmatullahi alaihi yake ke ce, la'ana Allah hadhihi al-muru'a yace Allah ya tsine ma wannan muru'a wannan mutuncin Allah ya tsine mata a cikin siya a cikin mizanin al-i'tidal yace qabbaha Allah hadhihi al-muru'a amma duk da kan da kansa kuma wannan malamin ya rika tabi'i ne kuma ba an haife shi a zamanin Anas anas amma mafi yawancin riwaya ta diya ne wajen tabi'ai manya irin su aqa'u yana ma da riwaya daga zuhuri ibn Shihab ibn zuhri duk karamin tabi'i to yake cewa da kansa yake cewa a halaka ne hubbu sharafi yake san wa halakar da ni kansa sai yake makansa wannan amma duk da haka malamai suna karɓar hadisinsa in ka samu sunan shi a cin hadisi ba ka nuna na hadisinsa ba malamai da yawa sun yabe shi cewa hafizi ne amma jiho la ya zuru jama'ata la ya zuru salatar jama'ati ne sa? shi kawai mutuncinsa ne shi yana ganin mutuncin shi kawai kazo kana kazo kana haɗa sabu da jahilai ya zo a ce ga wani jahili to sai ya zo kai kuma babban Sheikh, babban malami kawai shi kenan sai kazo kana haɗa sabu da jahili shi wannan zubar da mutunci ne kawai sai ya riƙe yin sallar shi a gida sai a gaba ya gama ya gana karanta da hadisi ya tafara sulfisi shi ke nan kawai sai shige wa shi gida shi fi sallar ba zai yi sallah da kowa ba ba ya sallah da kowa <laughs> to amma malaman hadisi sun karɓai an samu wanda suka soke shi ba su karɓar hadisinsa a cikinsu amma da yawa kuma malamai sun yabe shi suna karɓar hadisinsu shi yasa imamu zahabi sai da ya yabe shi shi ma a farko irin yawan nan da yake ce shekul islami alhafizu alkaza alkaza alkaza duk sai da ya ce sannan ya shiga kuma ya kawo wannan kisa har sai da ya tsine ma magu'an nan <laughs> to shi ne wannan ma'aunin da ba ma aiki da shi ke so da da masawi da da a rika aunawa wanne ya ci? ba wani mutumin da zaka zo ka ce sai ya maka ɗari bisa ɗaya in ga yana da matsala a waje kaza ka kalli waje kaza zaka ka gan shi Allah ya mushi baiwa ta wani abu ta daban to yi mu'amala da shi akan wannan baiwar da Allah ya bashi ta alkhairi sauran wancan matsala kuma ya fi mishi sai dai idan matsala shi ta akwai wanda masawi uhu aksamu min hasanati min mahasinihi to nan ka sai a baje shi shine nan na bazuhu فليس العلم عن كثرة المعارف وشهد الذهن فإلمي كون شيني أتارة سنين علمو ما ديوا بقى wa shahni zihin da kuma caza kwakwalwa bilfununi a caza kwakwalwa da fannoni walla ta'if da abubuwa kuma na ilimi masu taushi wanda ba ko ina ake samun su ba wa inna mal ilmu sai dai ilimi ma tushila bihi li khashyati Allah ta'ala abinda aka kanantu da shi aka tafi aka samu tsoron Allah shine abinda al-Imam Ahmad yake cewa mal ilmu illa khashyatullah ai ilimi ba komai bane faci tsoron Allah to kaga shine inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama أخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإمام ابن عبد البر يروي طول إسناد صحيح أكل التافن سنة البركة جامع بيان العلم وفضله أكتيكي سوى سيدنا أميتي تعلموا العلم كوي علم kaga umarnin farko kenan amma wata allamu lahu sakinata wal waqara amma in za ku koyi ilimin nan ku koyi sa da kuma kamun kai na ilimin duk mutumin da yake da ilimi ana son ya zama mai natsuwa sannan kuma ana son ya zama mai kamun kai wa tawadu sannan ku riƙa yin tawazu'u liman ta'allamuna minhu ga wanda kuke koya daga gare shi ولمن تعلمونه فنو أنا سنبالني من تعلمان ستواضع هل يرئذن شيء قومين شيء يائسة سنبت بزاعة من شجارة يتوكابة بذي يكو سكوري أجارة مسابة قالوا أنهم تكبرن شيء ولا تكونوا جبابرة العلماء حق زمان معلماء أما كما جبابرة ماشي شجي جيد حي جبابرة جمعين الجبار mutum ya zama mai jiji da kai kada mutum ya zama haka idan mutum ya zama haka halaka halaka ta same shi shi ya samu halaka bala'i sai ya kan masa hmm? to kaga wannan wasiya ce ta sayyidina Umar mai da a ce zaka rubuta littafi kan wannan zaka fitar da abubuwa da yawa kusan ta kunshi nasiha ga baki ɗaya a game da rayuwar ɗalibi duk abin da kike nema ma bayani a game da rayuwar ɗalibi da ladabinsa to wanda magana ta sayyidina Umar ta tattabu dama kalamu salafi qalilun amma kasirun fawaidu ko kasiratun fawaidu eh, maganar mutane magabata za ka same ta ita amma kuma kasiratun fawaidu fa'idojinsa masu yawa fa'idojin maganar masu yawa ne وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن من حديث عبد الله بن سرجس المزني الله بن سرجس المزني صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي الصمت الصالح رايوة قال رايوة ميكوشيني الصمت الصمت بسين قال رايوة الصالح نجل mutum ya zama duk abin da zai sai a gana shi ya tafi a cece shi ne ake ce masa a san tashale wata aidatu sannan da yin abu sannu sannu wani iktifadu da tsayawa tsaka tsaki ku dubi waɗannan sufofin guda uku da annabi sama ya haɗa su as-samtu salih as-samtu eh, sai aka sufanta shi domin as-samtu kad yakunu salihan wa kad yakunu ghayra salih as-samtu shi ya sa limamu suyuɗi da ya tashi rubuta littafin sa sai ya sa masa ne husnu samt fi samt husnu samt fi samt husnu samt kyakkyawan tsari fi samt da ke bayani akan mutum ya zama ne shiru kada ya zama mai yawan surutu iktisarin littafin ibnu abid duniya ne حفظ اللسان والصبر to shine sai ya sa masa suna husnul samt kaga ashe as-samt ba kawai mutum ya faɗi ya faɗi ta haka kalma ce da take kamar al-khulqu ne al-khulqu kad yakunu hasanan wa kad yakunu ghayra hasanin ai sayyi'an ce nan to haka as-samt to amma at-tayyatu hal wasifat ita kalma ce da an faɗe ta to an san me ake nufi ita ce a ta'anni fil amr wal iqtisad shi ma lam yusaf al iqtisad ka tsaki shine ka tsaya a tsakiya wa ta yi baina zalika sabila kenan wa kana da zalika qawama wa junud al qisqas al mustaqim shine al wasatiyya لذلك جعلناكم أمة وسطة وشين على الاقتصاد ده أبن ذاك يكون على أساسية بين الغلاة والجفاة كك زما غاليا ولا تكن جافيا zama ɗan تنزكيوا sannan ka zama mai zokalewa ka zama a tsakiya waɗannan abubuwan guda uku juz'un min arba'atin wa ishirin juz'an min annubuwati kashi ɗaya ne daga cikin kaso guda ashirin da hudu na annabta idan Allah ya baka waɗannan abubuwan guda hudu to ba za ka taɓa zama dai annabi ba amma dai ka ɗibi wata sifa daga cikin sifar annabawa ka rufu ainihin malmau almutasifu bi sifatil anbiya ma dalla da mutumin da zai zama ya tsufanci da sifarwa annabawa in an tayi siffanta ta sai a ce siffar annabawa kake da ita kana da wata sifa daga cikin sufofin annabawa duk annabi za ka same shi yana da kyan tsari shi yasa tun daga halittarsa Allah bai bai aiko wani annabi mummuna ba kaga ba yin sa bane wannan ko amma saboda kada a samu abin da za a rika kokana ke da shi shi a zo a leko sai ce ki hancin shi <laughs> a tutar hanci <laughs> sai ai da babu da annabawan Allah shi Allah ya aiko su masu kyan halitta kaga tun daga tashin farko kenan kaga husnu shams sannan duk ɗabi'un su ka same su ɗabi'u ne masu seti ba wani annabin da za ka same shi yana da hargido haka يا شعيب لقد كنت في قبل دين قبل هذا مرجوك مرجوا قبل هذا كو هذا ما مرجوا فينا قبل هذا ka zama da muna tsammanin za zama wani mutum ka zama babban mutumin kirki cikin mutanen ka yaran arziki sai kuma yanzu ka fito mana da dukiya ka ce wai wala ta baka sunna ta ashiya ahu wa junubil istafil mustaqima mustaqil mustaqimi kaga da da can suna yaban shi mutumin kirki amma daga baya yanzu sai zo mutum banza annabi sallallahu alaihi wasallam amin suke ce masa aminun suke ce masa sadiqun aminun amma daga baya kuma suka zo ne fa kazzabu قال العلامة المبارك فوري بالضبط من حديثي لن أسر إنديا الشيخ المبارك المبارك فوري ينتشب على من ونن زمني amma dai ya dan ya dade da rasuwa yana da littafin sa tukkatul ahwazi sharhin tirmidhi sannan kuma yana da wasu littafai da ya rubuta yana da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta da wasu littafai masu albarka yana cin waɗanda suka raye ilimin hadisi a ƙasar indiya sai ya ce abinda ake ce asamtu asamtu salih ai asiratul marziyya tsarin rayuwa wanda aka yadda da shi shine asira ai ba sira ai me ake baka asira tarihin mutum da ya gudanar da rayuwarsa ko shine sira wa tariqatul mustahsanatu da kuma hanyar da ta kasance kowa ya ce mai kyau ce hanya ce mai kyau tariqatul mustahsana kila ashamtu tariqu wasu malamai sun ce ashamtu ana nufin hanya wa yusta'aru li hay'ati ahli alkhair amma akan kare ta wani zubin da yanayin mutanen kirki sai a siffanta su da wa fil fa'iq ya zo a cin al-fa'iq fi garib al-hadith na al-imam az-zamakhshari al-mu'tazili rahmatullahi alayhi yace as-samtu akhdhu al-manhaji wa luzum al-mahajjati abinda ake ce ma as-samt shine karɓi wata hanya kuma ka wata hanya shine ake ce masa as-samt yanzu za ka iya samun wasu hatta irin kayan da suke sawa sai a san su da wannan kaya kayan da suke sawa ba za ka taba ganin su sun sa wasu kayan da ba irin su ba to duk wanda aka ce masa ashabci akwai wanda hatta gida idan zai gina ko da ya tashi daga wata unguwa koma iri ɗaya zai yi to duk nau'i ne na asabci tafiyarsa maganarsa rubutunsa ma duk ana ce masa asabci والتعدة بضم التاء وفتح الحمزة الإمام الشيخ المبارك فوري رحمة الله عليه يتشي إن أنت التعدة شيء يتشي بضم التاء كما يدى بكي نازو أتكن الأدب المفرد بفتح الحمزة قادي شيئات أو تفسك أي التأني في جميع الأمور شيني متين يزمين أبون سنسنا أبو بوان سنسنا والاقتصاد وشيكما الاقتصاد ai a tawassu fi ahwali shine mutum ya zama tsaka tsaki a cikin al'ayana yayi والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط sannan mutum ya zama yana da kafa kafa da taka tsantsan a game da bangarora guda biyu bangare na farko shine al-ifrat zakewa mutum ya zama extremist ifrati kenan ya biyu zakewa da abin da zai ce ya zake والتفريط shi kuma mutum ya kasance laqab baya kaiwa inda ake son a kai dukkanin su waɗannan abin zargi ne ko ana son ka zama muqtasidan a tsakiyar hajji وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم نزين علمه بالأدب الإمام عبد الله بن المبارك الخراساني يكي شوى لا ينبل الرجل متنبذي قريبا da nau'in min ilmi da wani nau'i na ilimi malam da zai yi ilmahu bil adab mutukar bai awa bai adanta iliminsa da ladabi ba ba a fannin da za a zo me yasa kake ganin hatta bature a sa da ya nashi ne ake da ethics ethics su ne a larabcin zamani ake ce musu akhlaqiyat akhlaqiyatul bihan kowace sana'a sai a ga ɗabi'un masu ita a wata ɗabi'a sai a ce hatta signboard ba a yi da kai ba su a su mai maɗi ke talla amma mai zuma gida ake bin sa akwai sana'ar da wasu ku sun sani ko akwai wasu kuma a cikin su sana'ar suke nan ko kuma suna ɗalibta ba a signboard ofis ɗinsu da yake sana'ar suke ba zai signboard ba haramun ne a cikin wannan sana'a da ake signboard yadda ba zubar da mutunci ne in ka isa a tanka da sana'a taka saboda ka za ka buka rubuta nan ne waje kaza waje kaza ba ba su talla su abin nan suke da shi suke da ita ne sunan ta zuma amma sauran sana'o'i su ne masu maɗi hmm. wani bai san maɗi ba sai abdurrahman kan san maɗi a ah, ina za ka san ta maɗi amma kan san zuma kilo cuta ne zuma zuma kala nawa ce dame dame kala biyu ko dame dame dame ne ne ai ba haushi shi kai sai ce zuma da ɗan da mai ba da zuma da kuma wadda ake da abin da ba da duk zuma ake cewa ɗan zuma ɗan zuma وقال الإمام أبو عبد الله البلخي رحمه الله أدب العلم أكثر من العلم شكرا لنبو قال عبد الله أبو عبد الله البلخي يشي لدد إلمي في إلمي يرى وقال الأحنف بن قيس أحنف بن قيس تابعيني أحلم الناس شين أحنف بن قيش قيش ينسى ما سبن ما سقامك وقلواس شيء وكل تفي نسيرة لا قسامي شاء الأحنف بن قيس. al'adabu nurul aqali yace shi ladabi shine hasken hankali in mutum yana da hankali in yana da ladabi to ladabin nan ke haske hankalinsa kama annan daga nurul basirati kamar yadda ita kuma wuta ita ce take haska kama ido ya gani ai nan albasira gaskiya albasar ne domin albasira ai ita ma tana kuma zuwa ga al'aqlu ne albasar nurul basar in an kunna fitila ai gashi nan da ita muke gani ko Hmm. amma dai riwaya haka ta zo cewa nurul basira la'allahu yaqsidu bil basirati al basara yana nufin al basar bambancin al da al basar al basira ganin sai a ce wani yana da basira hmm? wasu sai ka suna cewa Allah wai wai kunnan basira ne ne kunnan basira ima mana ya ji mana shi ya aika mana kwakwalwa to akwai basuwar kuma gani kenan na ido kuma duka waɗannan maganganun suna shaida a kan cewa ladabi wani babban abu ne daga cikin abubuwan musulunci Allah maɗaukacin sarki ya ba mu shi Allah ya sa mu zama masu ladabi Allah ya gyara mana ɗabi'un mu اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته